you ka taɓa cire kuɗi a cikin akawun ɗinka na facebook wanda ka tara shin ko ka san cewar postin ɗin da kake yi na yau da kullun a cikin akawun ɗinka na facebook shin kana da damar da zaka tara wasu kuɗaɗe ko kuma kamfanin facebook ya baka domin ka ringa cire su direct zuwa akawun ɗinka na banki ko kuma zuwa paypal akawun ɗinka to idan baka sani ba ɗan uwa ka tsaya ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe domin zai matukar baka ƙwarin gwiwa ta yadda zaka bawa akawun ɗinka tsaro da kuma muhimmanci shi ma'ana ina nufin akawun ɗinka na facebook ba lallai sai kana da page account ba assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin application platform da sauran update yau ma ga mu dauke da sabon bidiyo akan update din da facebook suka yi yadda za su ringa biyan kuɗi ko kuma za su ringa biyan ka kuɗi a cikin account ɗinka ko kuma page da haka yanzu ba tare da cinye lokaci ba mu je a fara bidiyon amma kafin mu ce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taba alamar kararrawa sai ka zabi all hakan shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai ok ya za ka samu damar da za ka yi eligible har a buɗe maka wannan damar da za a ringa baka kuɗi domin za ka iya samun kuɗi wani zai iya baka kuɗin da ya haura naira dubu ɗari akan akawun ɗinka ko kuma akan bidiyon da ka ɗora ko kuma akan postin ɗin da ka yi ba tare da kayi tsammani ba kawai don supporting don kuma yana ƙaunar ka ko kuma don ya ji daɗin abin da ka kawo a cikinsa da haka dai kai tsaye kawai yan uwa mu je a fara bidiyon kamar yadda kuka gani wannan shine ainihin akawun ɗinmu normal na facebook duk wanda ya zo facebook kawai ka yi satin wannan kamar haka za ka ga an sa dan ladi yunusa so kawai normal in dai ka ga wannan hoton to kawai already mu ne za ka ga alamar tambarin mu ta nazari Tech. a ainihin photo cover dinmu so wannan shine ainihin main account dinmu zaka gani gashi nan sannan akwai ainihin babban sirri da zan faɗa muku na facebook wannan normal facebook ne sannan kuma light facebook shi ma yana da matukar bambanci da shi ainihin normal kamar yadda ku gani wannan shine normal facebook ok kamar yadda ku gani wannan shine light domin na fita daga normal din ne na shiga light so a uh, gaskiya abu na farko yanzu zan fara nuna mana bambancin tsakanin uh, shi ainihin normal da kuma light wannan light ne bari in taba ainihin kan dp ɗina bayan na taba dp ɗina za ku ga already shi ainihin dashboard ɗin ma kamar ba ɗaya suke ba yanzu za ku ga a nan gurin wannan za ku ga an ce c dashboard gashi nan a nan gurin za ku ga about za ku ga reels za ku ga photos za ku ga videos sannan kuma a nan ƙasa dai duka gashi nan dai yadda za ku gani okay so abu na gaba shine a ah, bari ah, mu je ainihin cikin ah, normal ɗin so bayan mun shigo normal za ku ga cewar shi wannan gashi kamar yadda ku gani gashi nan si dashboard ga kuma about ga videos sai kuma wannan mo wanda shine bambanci na farko ok so gaskiya akwai abubuwa da yawa wanda normal yake da shi uh, light babu kuma ba za ka samu ba ok so uh, let's say yanzu za mu saita ainihin account ɗinmu ma'ana yadda za mu ringa yin withdraw direct zuwa account ɗinmu na banki to sai mu taɓa gurin da aka ce uh, wannan c dashboard din nan to kawai sai mu taba bayan mun taba za ku ga zai kawo mana wannan fuskar so idan kuka duba za ku ga yanzu gashi muna da followers kamar a dubu ashirin da ɗaya da ɗari tara da goma sannan muna da reach 1.1 million sannan muna da engagement 1.6 million sannan muna da net uh, followers ma'ana kamar new followers kenan 15.3k sannan kuma muna da 3 seconds uh, ah, 3 second video viewers sannan uh, ma'ana ya kai uh, matsayin 5.0 million ok so uh, kamar yadda ku gani idan kuka duba za ku ga uh, ah, payout a nan gurin kenan kamar alama ce ta banki ga tana a nan gurin sannan idan kuka duba a nan gurin za ku ga an ce monetization ok so uh, sanin kowa ne idan ka taba zaka, naka zaka iya gani haka to amma me akwai abu wanda yake uh, a buƙatar ka tsaya ka duba shi so ok so abu da za ka duba shine bari mu taba wannan gurin da aka ce monetization din nan so domin ku gani idan ka taba monetization to za ka ga a nan gurin ita wannan stats din idan an buɗe maka nan gurin to ya danganta account ɗinka yi eligible kuma an baka damar da za ka ringa samun kuɗi da ita wannan stats din ita ce kamar a gift kenan wanda suke live a Uh, ma'ana a uh, tiktok sun san me ake nufi da gift da sauransu ko ma ba ka yi ka san menene gift kamar kyauta ne dai abinda mutum ya birge ko ka birge shi zai iya baka kyauta ta wannan hanyar sannan ga bonus ga in stream wannan in stream din shi kowa ake bukatar ya kasance an buɗe masa to shi ma yana da mataki sannan sai subscription wannan subscription din shi ma yana da matukar inganci sosai sosai ko kuma muhimmanci da ya kamata a ce a mutum ya bada kwarin gwiwa domin a bashi damar da za a buɗe masa ok so yanzu za mu taɓa gurin da aka ce stars idan muka taba gurin da aka ce stars za ku ga an ce mana a nan gurin uh, add pay account so a uh, out account so kuma nan an ce now that you be earning more than 25 dollar you can collect you are earning add your pay out account to za ka taba gurin da aka ce add pay out account din so idan kuka duba yanzu a nan gurin mun samu a ma'ana 0.99 na USD kenan ma'ana dola. ok akan akawun ɗinmu wanda yanzu za mu iya cirewa ta hanyar samun stars ok to ya danganta akwai bayanai mai matukar tsayi gaskiya su ba ma son bidiyon ya cika yin tsayi sosai da haka za mu yi kilikin akan wanda aka ce add pay out account sai sai mu kilik kamar haka so idan muka yi kilik kamar haka so akwai matakai da ake so ka bi so a nan gurin akwai step step guda biyar wanda ake so ka cike kowanne so na farko dai za ka ga gashi nan za ka sa ah, legal legal first name ɗinka wanda kake amfani da shi a ainihin id card ɗinka ok sai ka zo ka saka last name sai idan kana amfani da uh, middle duka za su buɗe maka to in baka amfani ne da shi to shi kenan sai ka wuce zuwa last za ka sa date of birth ɗinka za ka zaɓi country ɗinka sai ka taɓa gurin da aka ce next kamar haka so idan ka taɓa gurin da aka ce next kamar haka zai satin zai kawo ka fuska ta gaba ok so dai kawo ka fuska ta gaba zaka zaɓi a country ɗinka still zaka zaɓi ainihin type uh, account ɗin gashi nan za ga an baka kamar guda uh, suna da yawa sosai ga sunan to zaka zaɓa wanne kake da bukata gashi nan dai to already kawai sai ka ɗauki uh, individual wanda shine ainihin uh, naka na karan kanka kenan ok to gashi na mu mun ɗauki individual wanda shine sai ka zo ka taba gurin da aka ce ga shi nan anan gurin so idan ka taba gurin da aka ce nest to za ka jira shi ma still zai wuce da kai idan kuka duba a sama a an nuna mana step 1 step 2 gashi nan duk yayi bulu gashi nan an kawo mu step 3 muke yanzu za ku ga gashi nan uh, Ah, legal first name ah, sai kuma middle gashi nan sai last name za ku ga gaba ɗaya kamar an ture mana su anan ah, address ɗinka duka za a baka to a nan gurin ana buƙatar ka saka wannan abar abu ce mai matuƙar muhimmanci ka yi ta domin shaida ce ta cewar kana da alaƙa da biyan kuɗi na revenue kuma na online da sauransu wadda ita ce ake kira da suna tax identification number ita ce za ga an sa mata tin ma'ana tin kenan kamar a ce tax identification number to uh, yana da akwai bukatar ka yi ta to sai ka zo sai ka taba gurin kamar haka idan ka taba dole akwai bukatar ka saka ta okay to mu already muna da ita mun riga mun yi ta ga ta kamar haka ita ce tamu to ya kasance ka tabbatar da cewar taka ce idan ka saka ta to a nan ƙasa za ka ga an ce maka registration number official ba dole sai da ita ba ka gane so amma dai ita waccan gaskiya dole sai da ita to let's yanzu a ce mu cire wannan to kawai abu da zami na gaba sai ka zo za ka ga a nan gurin an nuna maka wata alama ta tik sai ka yi tik ɗinka kamar haka to idan kai tik sai ka zo ka tafi gurin da aka ce next idan ka tafi gurin da aka ce next zai wuce da kai eh, zuwa page na gaba so kamar yadda kuke gani yanzu gashi so already dama can mun riga mun dora ainihin account number ka za a baka damar da zaka dora account number ka da sunan da kake amsawa a banki da sauransu duka za a baka wannan damar to a nan gurin sai ka zo kai wannan cike-ciken already kasancewar mun riga mun yi to za ka ga choose how you like to get paid to kai tsaye sai ka taba za a nuna maka guri biyu ne akwai paypal akwai shi wannan a ainihin account banki to za ka yi linkin da duk wanda kake da bukata za mu yi tik a kan nan gurin domin mu ta banki muke so direct mu ringa cire kuɗin mu idan mun ya kai ainihin minimum withdraw ok sai mu yi click a kai so bayan mun click a kai sai mu zo mu taba gurin da aka ce link payout method kawai sai mu taba gurin so idan muka taba kai tsaye za mu jira to idan suka ya riga ya wuce shikenan to gashi nan za a nuna mana wannan gashi nan wannan an ce mana add your tax information to gashi nan duka za a tambaye ka gashi nan da sauransu requirement for tax uh, reporting and should match your most recent tax return to kai tsaye sai kai click akan gun da aka ce add tax information to kai nan gurin kenan sai ka taba idan ka taba kai tsaye so za mu dan je mu dan yi wannan cike ciken so maybe mu dan yi skipping din gurin gashi kamar haka to za mu dan yi skipping din gurin ke so a nan gurin za a tambaye ka shi ma kai dan america ne da sauransu gashi nan da sauransu to abu da za ka yi na gaba kawai sai ka zo ka ce kai no abin da za ka yi sai ka taba gurin da aka ce no kai ba daga nan bane kawai abu da za ka yi a nan ma sai ka zo ka taba no to shikenan zai buɗe maka wannan fuskar da za a ce maka nest, kawai sai ka taba next idan ka taba next abu da za ka yi na gaba shikenan a nan gurin za a baka damar da za ka yi selecting din country ɗinka ne skipping din nan gurin kaɗan a nan gurin kawai bayan ka riga ka taba shikenan so a ah, kawai sai ka zo ka taba gurin da aka ce nest. kawai ba ruwanka already sai ka sake taba next already gashi nan kamar haka sai ka zo ka sake taba next already so gashi nan a nan gurin shi ma kuma za ka ga an ce maka location of where service a or will be uh, physically to gashi nan a nan gurin so ke so a nan gurin idan ka zo kawai sai ka taba wannan gurin na farko gashi nan da kake gani an sa maka kawai shikenan sai ka zo ka taba next gashi kamar haka idan ka taba next gashi nan so za ka ga cewar gashi nan uh, ana maka sainin da sauransu gashi nan gashi nan sai ka zo ka taba gurin da aka ce a wannan ka yi click a nan gurin a yi site file sai ka zo ka saka wannan full name ɗinka a nan gurin gashi nan a nan gurin sai ka zo ka saka full name ɗinka shi na misali kamar haka ka tabbatar da ka saka sunanka daidai